لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina murna da farin ciki da sake saduwa da 'yan uwa bayan lokaci ne tsawo da aka yi ba a da juna ba sababin tafiya makaranta amma duk abin da aka ce maka yana da farko yana da ƙarshe zai yi amur min qablu sun ba lokacin da zan tafi gani muke shekarun kamar ba za su arewa. shekara biyu na ce kuma na nai shekara uku da kusa rai kuma har sun ƙara shi saboda yau da gobe su koyi kuma yau da gobe tana da sauri na tara ma a asrahu zahidi wa an na biyu na karibu in ka ce gobe ka ga nan da nan gobe ka yi ah, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara wannan haduwa kafin a buɗe karatu tuka kuma a shiga da karatu kamar yadda aka saba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama wannan mabuɗi ne na alkhairi abin da zamu yi magana a kan sa yau shine kan tarihin Imam Malik Imam Malik rahimahullah Imam Zahabi yana cewa a'rafu min an yu'arraf wato ya wuce a tsaya ana bayanin shi ne wani da wani da wani ko shi ne kaza shi ne kaza saboda shahararsa a duniya ta wuce a ce akwai wanda bai san shi ba duk duniyar musulunci inda ka je ka ce imam mari babu wanda bai san shi ba ko da wanda baya masabarsa al'aimatul arba'a mutane ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa musu karbuwa da shahara a duniya wato imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i da kuma imam ahmad bin hanbal duk duniya ba inda ba a san su sai dai inda mutunci bai je ba ubangiji ta'ala ne ya ba ku wannan fadala da daraja saboda aikin da suka yi wa addini musulunci amma duk da haka kowane idan da za a shiga a mun ga maka bayanin falalansa da halayensa sai kaga ka samu wani abu wanda da baka ji labarin ba kuma saboda daukakan da Allah ta'ala ya mutu da hidiman da suka wa addini inda za mu zauna a nan har gari ya waye ba za mu gama bayani a kansu ba imam malik ban malamin tarihi sun ambace shi a cikin manya-manyan littattafin tarihi akwai da suka yi tarihi saboda shi kama alƙari iyal ya yi littafi tartibul madarik wa taqribul masalik tarihin imam malik da mazhabar akwai ibn al-libra da yayi littafi irshadu tariki ila manaqib malik tarihi da darajoji na imam malik banda abinda shi imam zahabi suka faɗa a cikin yau alamin Bala da abinda ibn abdul bari ya faɗa da sauransu ina ganin za mu ɗan taɓa a cikin tarihin nasa sai kuma mu kawo wasu daga cikin maganganunka wanda da zai fi amfani tarihin magabata yana da mahimmanci saboda su ne mafi alkhairin wannan al'umma gaba ɗayansa su ne wanda ubangiji bahana wata ala ya nufi da al mumini a cikin fadinsa wa man yushaqiqi ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوجه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا wanda ya saba manzala ta sama bai bi tafarkin muminai magabata ba to za a kawata maka abinda da ya jibinta na bata da barna da bidiyoyi har ya kamar a daidai yake a ƙarshe kuma a jaje fashi a cikin wutar ba yadda ka zai yi kyau sai ka bi tafarkin mujinai magabata su ne su imam malik wasu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu shaida cewa su suka fi kowace al'umma alkhairi daga cikin al'ummatan ita khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane su waɗanda suka rayu da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa su sannan masu bin su tabi'ai sannan masu bin su tabi'u tabi'ina su ne su imam malik addinin ka ba zai kyau ba sai ka yi shi irin nasu sai ka yi shi irin nasu eh, kaɗan daga cikin tarihin imam malik imam malik shine malik bin anas bin malik bin abi amir التيمي الأخضري القرشي wato ba kuwaishe ne ba ne ba kuwaishe dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fito daga cikin kabilar da manzon Allah sallallahu alaihi ya fito ta Larabawa wanda ita ce kabilar da ta fi daraja ita ce kabilar Qurayshawa wanda da harshen ta ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da Alƙur'ani kuma su ne suka fi kowa fasaha Imam Malik an haife shi a shekara ta tasa'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kenan kafin hijira da kara kari imam malik ya zo duniya sannan an haife shi a zamanin halifancin suleiman bin abdulmalik bin marwan wato lokacin khalifancin banu umayya sannan haife shi ne a wani wuri da ake ce masa bin marwa kusa da madina wato ba cikin garin madina ba amma mahaifiyarsa daga baya ta ɗauke shi daga zimarwa wata kawo shi wani wani kori ne tsakanin a cikin garin madina tsakanin jami'ar musulunci ta madina da masallacin kiblatin suna na cikin garin madina imam malik ya rayu a cikin wannan gari na madina ne kuma mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin cikinsa shekara biyu kafin ta haife shi wasu sun ce shekara uku wato yaro idan ya daɗe a ciki an kira shi wayo kafin ya zo duniya ya daɗe yana rayuwa dama imam mali ya samu wannan shekara biyu a cikin cikin mahaifiyar kafin ya zo duniya wata ruwa shekara uku ya sa wasu da suka ce ciki baya wuce shekara ɗaya imam mali ya mutu in kare. har ma aka rawaito hadisin daga aisha cewa ciki baya wuce shekara ɗaya wato ta ba wuce shekara ɗaya a cikin cikin mahaifiyarsa dole ya fito in ko bai fito maso ba ciki ba ne amma ma ne ce shi bai yadda a ita ta faɗi wannan magana ba saboda waƙi yana nuna ba haka ba ne ko wanda shekara biyu yana da gaske Ita kuma ga wane yar wane jikar wane kullum in sai cikin shekara hudu take haihuwa abin da sai bayan shekara hudu take haihuwa tana ɗaukar cikin ta shekara ko da ka ciki bai da iyaka da sai mafi inganci a wajen ne a wajen kashewa sai dai mafi karancinsa shine wata shida wanda ma dai suka ijma'i akan mafi yawan sa kuma na ce mafi inganci zai iya shekara bakwai ma ko ɗaya ko biyu ko uku ko bakwai ko goma ma ne sai ne matuƙar dai kishin ne ubangiji ta da kaddara zauna lokaci mai tsawo kafin ya fito sakamakon da suke cewa shekara ɗaya ko biyu ko uku ko shekara hudu ko biyar wa sittatul awali afdal fili. وخم أمنا وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر في الأقل فكتش شكرا بيار كوشي ما في جيد تكي ما في كارنتين صوتا شدا زي يوتي شكرا بيار زي يوتي إمام مالي يا زونا يا كدي أكسين سكي مالي يسكا في يشكو so da haka imam malik a madina aka haife shi kuma a madina ya rayu ya taso a cikin garin madina imam malik ya fara neman ilimi tun yana yaro tun yana ɗan ƙarami mahaifiyarsa ta ɗauke shi yana ɗan shekara goma sha ta kai shi madina ta nuna masa rabi'atul ra'ayi wani babban malami ne a madina idan za ta kai shi wurin takan masa rawani shikenan sai ta ce izhab ila rabi'a wa ta'allam min adadihi qabla ilmihi ka je wajen rabi'atul ra'ayi ka koyi ladabi ta kafin ilimin saboda al'adamu fawqa al-ilm wato ladabi yana sama ilimi duk ilimin da bai koya mutum ladabi ba wannan ilimin bai da amfani ka koyi ladabinsa wato tarbiyarsa kafin iliminsa wannan kuma shi yake nuna fadalan karatu a gaban mata duk wanda ya ilimin karatun jarida to bai samu ladabi na ilimi ba Rikici ne kawai za a haifa ba a bare saurara wa malamai wanda suka fi shi ko sa'o'in zai ga kowa kamar jahili ne shi ne mai ilimi kowa kafa yake da shi a ɗauka saboda bai samu ladabi na malamai ba bai durkusa a gabansu ya ɗauki ilimi ba ka ɗauki adabinsa ko ladabinsa kafin ba. haka ya kamata duk wanda zai yi karatu ya je gaban malami ya tsuguna ya ɗauki ladabin malamin kafin ilimi sannan imam mali ya ba da lokutansa gaba ɗaya wajen neman ilimi kuma ya ba da dukiyansa wajen neman ilimi babu wani abu da ya rage nasa na rayuwarsa ko lokutansa ko zuciyarsa wanda ba na ilimi ba har ya bar duniya tun yana da ni abu ya sai da rufin gidan ya tsalle katako